وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ساتير رانا الحميس نبيو بوتر رمضان هجرا من الله صلى الله عليه وسلم shekara 1447 wanda ya daidai da 19 ga watan biyu shekara ta 2026 kamar yadda muka faro a jiya wannan shine darasinmu na biyu a cikin littafin talatuna nasfan fi ahkamis siyar nassoshi guda talatin da suka zo suke magana dangane da hukunce-hukuncen azumi wanda ke gudana tare da yan uwa mata a nan makarantar Alfaru Islamic Academy da ke unguwar Dosa a cikin garin Kaduna wannan shine darasinmu na biyu kenan ko za mu tashi a hukunci na hudu wanda yi masa take da rabi'an nan ne shafi na uku malace rabi'an gaba ta hudu an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abdurrahman ibn sakhr Allah ya kare ya a gare shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya yace kullu amali bini adama ku. dukkan wani aikin da ɗan adam ya aikata Allah yana ya masa ladan aikin saboda rahamansa da jin kansa alhasanatu dukkan da mutum ya aiki ya samu alhasana kyakkyawa guda daya karki ce lada daya an fahimta kyakkyawa guda daya to idan mutum ya samu Allah yana rubanya shi asru ashru amsalha riɗi har goma idan mutum ya aikin da za a shi lada daya sai a ya zama goma ila saba'i a dhi'fun za a yi ta yawa har sai ya kai rubi 700 ya ake ribin ya hauhawa shine gwargwadon imanin mutum gwargwadon imanin wanda ya aiki gwargwadon rubanya wanda ake masa zai yi wa mutane da yawa sa su aiki ɗaya amma ladan su ba ɗaya ba saboda wancan ya fi ikhlasi yi domin Allah kuma ya fi imani to gwargwadon ƙarfin imani ka gwargwadon da Allah zai rubanya maka asalin wato ladan da za a ba mutum qala Allahu azza wa sai Allah mai girma da daukaka ya ce bi ma'ana bayan Allah ya ce dukkan aikin da ɗan adam ya yi nasa ne kuma zan rubanya masa duk aiki ɗaya zan rubanya masa Ladansa sa so so goma zan ta ci gaba da rubanyawa har ya kai 700 sai Allah ta'ala ya ce illa sawm amma fa duk wannan rubanya da ake magana ku cira azumi banda azumi sai dai azumi fa inna huli, domin shi azumi in ji Allah na wane na keɓe ma kaina ni kaɗai zan biya ladansa wa ana ajizi bihi kuma ni ne zan sakanka wanda ke yin azumi. ni zan ba da lada lada ko ko ta gwamnati ne dai tana yi da kai ba ƙaramin lada ba haka ne ko ba ka ba haka ne to ballantana azumi Allah ta'ala ce in banda azumi shi na wani ni zan biya me yasa Allah ka ce kamar mai tambaya ce ya Allah me yasa ka ce a cire maka azumi ita ta ka ce kuma kai za ka biya ka ɗauki wannan gwaggwaɓon aiki sai Allah ala ya fata dalili ya ce ya za'u sha'awatahu to mutum ne sai ya bar sha'awarsa wa ta'amahu ga abincinsa kuma yana gani bai yi mu'amala da iyalinsa ba kuma bai ci abinci ba min ajili kuma dai ya bar wannan ne saboda ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ku ji da kyau lisa'imi farhatani mai azumi ma yana da wasu farin ciki guda biyu wanda Allah ya keɓance masa su farhatun inda fitrihi farin cikinsa na farko shine wanda zai yayin buɗe baki idan mutum ya zo buɗe baki tun kan ya ci abincin sai ji farin ciki a lullube shi kamar tsuntsu ne a keji kawai yanzu an buɗe shi ya tafi inda ransa ke so ko ina ganin kamar haka abin yake sai kika kina suya kin gaji kina ga kamar tukunyan fa yau ba za ta ishe ku ba kuma kawai duk yunwa ne ke sa kike ganin tukunyan ta tsuke <laughs> da yawa ana yin haka a Ramadan na lura zaka ga a zo a ce a abincin ma ba zai yi ba zai wahala a yi Ramadan a gama mata ba su karo tukunya ko murhu a gida ba ko a ce a karo gas silinda guda daya a ce ka san azumi ne da an zo wuraren la'asar din nan sai kaga kamar ma duk abincin gidan kai kadai zaka iya cinye su amma ana shan ruwa sai kaji ana wai unguwar nan ba almajirai ne <laughs> akwai to mai azumi yana yin farin ciki guda biyu na farko shi ne sallame ku da bai kana jin an kira sallah sai ka ji daɗi a ranka ko da ba abincin da zaka ci a hannunka lokacin amma kana jin cewa ka samu sake yanzu Allah ya ja komai zaka yi shi irin wannan farin cikin ana jin shi a yayin da mutum ya idar da sallar isha'i a kowace rana kuna jin wannan ina ga din mumini na ji ko da ka idar da sallar isha'i sai ka ji to ma sha Allah wata ma sai ta ce kai ku dauko muri gambacin baccin nan ma'ana yanzu ta samu freedom <laughs> babba abin da ke faranta ran shine ga yau lafiya an yi ta lafiya an gama da kai lafiya kuma ladan ka ya samu to sallar isha'i na da wannan to ina ga azumi ina ga azumi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ce mai azumi na da farin ciki biyu farin ciki na farko sanda zai bude baki wa farhatun inda liqa'i rabbih Allahu akbar sai farin ciki na biyu shine ranan da mutum zai haɗu da ubangijinsa ai ko ranan zai ga alkhairi masu cewa kuna cikin alkhairi dubu dubu ina ka ga dubu dubu ba a je aljanna ba a Najeriya ba wannan dubu dubu sai dai kata kata can da kyau can ba <laughs> can babu ai dumu dumu tai a gidan tsira mana Allah ka ba aljanna ya Allah eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da za a haɗu da Allah ranan za a gani Allah da kansa ya faɗa a cikin suratul insan wa idza ra'aita thumma ra'aita mene na'iman wa mulkan kadira. to sai Allah ta'ala yi wani abu mai ban sha'awa yace wala khulufu fi wala khulufu fihi ina muku rantsuwa da girma na ni Allah kun ga bashin bakin mai azumi shine kulu kulu fihi bashi ba a cewa wari bakin mai azumi bai wari bashin bakin mai azumi aqyabu inda Allah shi yafi dadin kanshi a wurin Allah min rishil misk fiye da kanshin turaren almiski ba kullum miskin fanaku na duniya ba miskin lahira daban ne akwai wasu miski guda biyu ɗaya a filin alkiyama ɗaya a cikin gidan aljanna Allah ka ba mu dukansu na filin shi shine mutumin da aka sa makami aka kashe shi fi sabilillahi yi shahada manzala sallallahu alaihi Wasallai ce zai zo ran alkiyama zai kamo wanda ya kashe shi jini na zuba ya kai shi gaban Allah kun ga wannan matan ta Kano da 'ya'yanta da aka kashe su mutanen ɗaurayi ne ko taranci to wannan matan isha Allah ran alkiyama haka za ta zo da wanda ya kashe ta jini na zuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rabbi salhu lima qatalani ya ubangiji gashi nan shi ya kashe ni tambaye shi mene ya kashe ni laifin mene masa kai dai ka ce maka sujada kuma ina yi ka ce in azumi ina yi ya Allah ka ce in zumunci ina yi shi kuma ya ga kashe ni shine maslahan shi ya Allah tambaye shi mai mai ya kawo ni lahira ban shirya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce jinin da ke zuba a jikin mai magana al-launu dam jinin kalan jini da ka sani jinin ne sosai warrihu amma kanshin sa kun san jini a duniya ƙarni yake in ya jima yi wari to a lahira arrihu rihu ƙanshin jinin ƙanshin turaren almiski yake to duk wanda ya mutuwa shahada haka zai zo da ka ji ƙanshi a filin alƙiyama, in kawai gan Allah da Umar Shehu Zaria za ka gani da malam Jafar Mahmud Adam da malam Albani Zaria kai Aminu baka shirya ba malalaci su kuna kun kwanci magana to sai ƙanshi na biyu shine kun san idan aka sha ruwan alkautar ko aka sha ruwa daga tafkin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam mutum bai ƙara jin kishi ko ya shiga aljanna ba zai ji kishi ba ba zai ji kishi ba sai dai mutum ya sha ruwa don marmari to akwai yanda Allah ke yi ma 'yan aljanna su sha ruwan shine idan kika sha ruwa aljanna kina gama shan ruwan sai wani ƙanshi mai ɗaukar hankali ya biyo fuskanki shine faɗin Allah ta'ala ce khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun malai bin kasir ce ba a kowane gidan aljanna ake da wannan ruwan ba sai gidan wani da wani sai bi aifi a aljannan ma da kin sha zaki ji wani kanshi a yanzu ba sai ki ga ruwa ne an jefa mai lemun tsami an jefa ɗan na ana an wane ne a ce a ina ina kolan cholesterol da wane ne haba malam na aljanna da ne nan ne ake hada hade wani maganin haɗe hadan a ce to kidney infection fa zai shiga ka ba a hankali ana yi ko ba a yi ana yi to manala sallallahu alaihi ce Allah ta'ala ce wallahi bashin bakin mai azumi ya fi turaren almiski kanshi a ranar alkiyama Allah ka sa muna da rabo malike qala al-auza'i imam al-auza'i Allah ya masa rahama ce, laysa yuzalu lahu Allahu akbar wanda yayi azumi fa shi ba a auna mishi ma aikin sa amma auni ba za a dora a mizani ba wala yukalu ballatana a ce za a auna ba za a ɗauki a ɗaura ba za a ɗauki aikin a ɗaura a mizani ba ballantana a ce nawa ne nauyin aikin wa innama sanu kaɗai abinda Allah zai ma mai azumi ran alkiyama yughrafu lahum ghurfan za a rinka kamfata ne kawai ghurfan ana ana farara mishi ai abin nufi al'ajir lada wa da sakamako wal hasanat da kyawawa Allah zai ce ai ta loda mishi kawai sai sun tabbatar da ya shiga aljanna kar ma auna abin da ya zo da shi wanda shine da zai da hisabi zakara zalika ibnu kathir fi tafsirihi malam imam ibini kathir shi ya ambaci wannan a cikin tafsirinsa fa hadha yadullu wannan yana zama hujja aidan har wa yau ala siyam akan falalan azumi cewa Allah azza wa jalla lalle Allah ne girma da buwaya a da Allah shi ne kaɗai ya taskace sakamakon mai azumi inda ku a wurinsa azza wa jalla Allah shi kaɗai ke ajiye sakamakon mai azumi ka san ko ko banki ne yanzu baka haukin kudin ka na cikin su ko ballanta na wurin Allah qala Allah ta'ala da kanshi yace illa saum komai zan biya dan adam banda azumi fa innahu li azmi na wani wa ana ajzi bihi ni zan ka masa da shi yadi ushahwatahu ya kyale sha'awarsa wa ta'amuhu da ta'amuhu da sa min ajli saboda ni as-sa'imu in mun fahimci wannan gaba na hadisi abinda annabi sallallahu alaihi ke nufi shine shi mai azumi ya da'u kasiran min shahawatihi ya bar da yawa daga cikin sha'awa sha'awansa asna as-siyam a lokacin da yake yin azumi din wa raghbatuhu kuma ya kyale duk abin da ransa ke kwadayi wa anwa'i ta'am wa sharab da nau'ukan abinci da abin sha min ajlillahi Allah azza wa jalla yayi wannan ne kadai domin Allah ne girma da buwaya liwajhi Allah kuma yayi wannan ne dan neman fuskan Allah ma'ana yardansa ta'ala li Allah domin wannan azumi da muke ai Allah ne farata alaihi siyamu shahri hada shahr Allah ne farlanta masa ya azumci wannan wata walidalika yafrah wannan ne yasa duk mumini zai farin ciki inda Illahi ta'ala a yayin haɗuwa da Allah madaukaki yafrahu farhatai zai yi farin ciki guda biyu na farko inda fitrihi sanda zai bude baki ba'da naharun tawil bayan ya shuda yini mai tsayi imtana khilalahu anil muftirat ya hanu a yayin da wannan yinin ke tafiya ya hanu daga duk wani abu da ke karya azumi hatta gharibat ash shan har sai da rana ta fadi aftara sannan sai shi ya ci abinci kana ji kina gani firijin ki ba abinda babu ga kifi ga nama ga madara ga kaza kuma ba mai ganin ki amma kin yadda Allah yana ganin ki kuma kin yadda Allah zai baki abin da yafi wannan sai kika hannu zuciyarki ma ko cewa ki gwada ba ta yi haka ne ko ba haka ba haka ne to wannan burge Allah in kuna so ku gane idan kuna so ku gane girman wannan hadisin kuma ku faɗaitu wurin aiki da shi ke ƙaddara idan kina da ɗa ko kina da ɗiya da take tsananin yi miki biyayya wanda ba ta da aisa ne ki ce mata share ɗakin nan ki dawo ki ce wai me na ce miki a'a wanda kafin ki za ki ga cewa har inda baki ce ba ta gama sharan ce wanke-wanke ta ninke kayanki kin shiga wanka kan ki fito ta ce mama wani kaya zan ɗauko miki ko ta ɗauko biyu ta ce wanne za sa yau shin kina jin daidai take a ranki da wanda ke kika haife ta ba ta miki haka ba bara ki ji su daya ba ko da ta tafi kowa kananan shekaru sai kin ji tana da daraja ke a zuciyarki to haka fa ne azumi Allah kaɗai ke kallon shi yanzu nan wani dai azumi dukkanmu nan ba wanda zai gane sai shi ya faɗa to amma duk da haka ya san cewa mutane ba za su gane ba ya yarda Allah yana kallon shi to wannan bajintan da kai ma Allah shine Allah ke so ya nuna maka shi kuma ya fika bajinta da rahama Allah ya sa kun fahimci bayanai na Allah ya muku albarka to shine sai malai yake cewa yafrahu li anna Allah ta'ala mutum yakan yi farin ciki saboda Allah maɗaukaki, waffaqahu ya datar da shi kun ga dacewa ne daga Allah wa hadahu kuma Allah ya shiryar da mutum lil islam zuwa ga musulunci wa hadahu lissiyam kuma bayan musuluncin ya shiryatar da kai zuwa ga yin azumi saboda akwai da musulmin ne amma gaba ɗaya ma azumi ya fita a lissafin shi kuma ba ne fiye ma Allah ba rashin lafiya ne kun fanci magana jiyan nan sai da aka yi mun wata fatawa kafin in amsa fatawan wallahi ban san sanane tamma wanda abin ya faru da shi addu'a ba saboda na tsorata wani bawan Allah ne a garin Abuja operation aka yi mishi kusan rabin hanjin shi ma duk an yanke su wallahi ba ya kira akan batun ciyarwa ne na azumi dan da ya tambaye ni shi wanda ya tambaye ce ogan shi ne a office ya ce da Allah ya tambaye ni ciyarwa zai yi ya ciyarwan yake sai ta ce mai kafin ciyarwa ai sai an dubi rashin lafiya rashin lafiya ne wanda ana sa ran warkewar shi ko ba ko ko ana tsoron rashin warkewar sa ai malam sai koro min wannan bayanin na ce to kila dai Allah ya yi zan ne saboda in masa addu'a amma wallahi na tsorata da amma ban tambaya ba ya ce wallahi malam duk kayan cikinsa an cire kuma mutumin kirki ne kun fahimci magana to a nan da malam ya ce a wahajahu lissiya ya nuna ce ka zuwa ga azumi Ka ga wani yana cikin mu a amma azumin ba zai yi ba sai dai in Allah da yana da lada irin namu muna ma fatan Allah ya bashi fiye da namu wa anahu alaihi kuma Allah ya taimake ka a kansa. yanzu kila nan duk kusan dai in ba dukan mu ba kowa yayi sahur wanda bai sahur din ba kila ko ya makara ne ko kuma shi dai bai so yi ne, amma wani wallahi azumin kusan awa 24 yake yi ba akwai wanda za a sha ruwa bai da abin da zai ci haka zai je tazarce sai gobe zai samu wani ya sahur bai da abun shan ruwa wani za ka ga gashi nan muna yin iftaru sa'in ciyar da masu na buɗe bakin nan wallahi da yawa kana bashi na gobe ya samu kana bashi na gobe ya samu shi ya sa ba muka canza tsarin iftar din maimakon a zuba a plate mutane su ci sai muke shi a take away mai tudu sosai a baka ka tafi da shi wani na amsa wallahi sai ce alhamdulillah shi ma yayin shi za su yi farin ciki sai ce ci bari ku ji zan je masallaci in ci na masallaci naku kuma nan kai ma 'ya'yana ne saboda muka dan jefa kwai da dan kaji in ta kama a ciki shi yasa muke yi kala biyu din da wancan da wannan saboda shi ma wannan in mutum ya ci akalla a ramadana ya dan canza jama'a an fahimta kuna dariya ne ai yau ma akwai ai ga su nan Mama fatima sai bakin zo kin yi asambili kin san ke uwa ce sai kin zo da bulala kin hukunci to jama'a kun ga a anahu alaihi Allah ya taimake mu mai azumin nan wallahi taimako ne na Allah dan Allah ku rinka tuna wani hadisi mai faranta rai dan girman Allah manala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumin rana ɗaya sai an nisanta shi daga gidan wuta tafiyar shekara saba'in waye ne shekara saba'in a duniya in ba zaɓin Allah ba ko ka yi saba'in da jinya za ka yi su da lallaɓawa galibi ko ba haka ba to a ce azumi ɗaya yanzu ba muka gama ramadan sai mun yi saba'in kusan shekara nawa kenan aka nisanta mu da wuta wannan a gaya maka ne cewa ba ma ka da alaka da wutan jahannama in kaga kana yin azumi Allah ka taimake mu farhatan azima wannan farin ciki ne mai girma 'yan uwa la yash'uru biha ba wanda ke jinta a ran shi kullu ahadin ba kowa ne ke jinta a rai ba lakin lahu farhatan shi shi mai azumi tabbas yana da yana da farin ciki guda biyu kama akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ba da labari fi hadal hadith a cikin wannan hadisi hadihi farhatul ula wannan ita ce a farin ciki na farko wal farhatul ukhra farin ciki na biyu kuwa inda liqa'i rabbih shine sanda mutum zai haɗu da ubangiji indama yajidu thawabu siyam a inda zai tarar da sakamakon azumin sa fi sahifati a'malihi a cikin fallayen ayyukansa tunda Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun khamisan sai na biyar sha ɗaya mu takaita ku? ko saboda mutum unguwari ne eh minti biyar rage alhamdulillah shi ne daidai ne agogo Allah ya saka muku da alkhairi wancan agogon da kuka kawo khamisan na biyar an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abdurrahman ibn sakhrin Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzo Allah irada min Allah tabbata gare shi ya ce لا تقدم الشهر بيوم ولا يومين kada wanda aka rambana daga cikin ku mai gidu gidu ya rigayi azumin watan ramadana da azumin kwana ɗaya ko biyu wata ta ce to ni an ce an ga wata a saudiya an ce fakila in ni ba ka ga malaman nan ba a biye musu bari in fara azumi na tun yau allah ma ya gani na ji aka rambana kun fahimci magana allah bai san wannan wacce tana ganin irin ta burge Allah ɗin nan ne kar aje lahira ba ta da cikon azumi ba gaba ne, za ku ji hadisin ganin wata yana nan a gaba lokaci ba zai ba mu yau ba Allah Allah sai ce kakku riga yi Ramadana kakku zo lahira ga wani bid'a ban yi ba kar ku yi ban kuma sa ku ba illa an yuwafiqa zalika yau illa an yuwafiqa zalika sawman kana yasumuhu ahadukum sai dai idan yin azumin ya dace da ranar da wani ku ya saba yana yi yanzu misali ba ran laraba muka dau azumi ba to ai litinin da ta zo kafin ramadana kwana biyu ne kan ramadan wanda ta saba azumin ta na natila ba laifi idan ta yi in ji annan sallallahu alaihi wasallam shi ma barin shi yafi haka malamai suka ce saboda fuskanci ramadana da karfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi ku yi azumi idan kun ga wata wa aftiru ku ajiye azumin liru'yatihi in kun ga watan shawwal so mu liru'yatihi ku yi azumi idan sha'aban ya kare kun ga jinjirin watan ramadan wa aftiru ku ajiye azumin liru'yatihi idan kun ga jinjirin watan shawwal fa in gumma alaikum idan ya koyi a gare ku sakamakon hadari ko ruwan sama ko hazo ba ku ga wata ba fa'uddu 30 to ku kirga ya cika kwana talatin sun ma'abdiru daga nan sai ku ajiye ku ci abinci in ya cika talatin in ai abinda ake nufi shine la tuqaddimu shahr ramadana bi siyami yawmin aw yawmayn kada ku gabaci watan ramadana da yin azumin kwana ɗaya ko biyu wa hiya akhir yawmin aw yawmayn min shahr sha'ban shine kwana biyu da takwas ko tara ga watan sha'aban yanha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an sawm sallallahu alaihi wa sallam yayi hani akan ya yi azumi ƙabla ru'uyati hilali ramadan gabanin ga jinjirin watan ramadana illa sai idan ya kasance an yuwafiqa zalika sauman kana yasumuhu almuslim wannan ranar ya dace da ranar da musulmi ya saba yin azumi ta'awwada ya saba an ya suma yana yin azumi al-isnai a duk ranar litini wal khamis da duk ranar alhamis matsalan idan mun ɗauki wannan a matsayin misali auta awwada ko ya zamto mutum ya saba an ya suma yana yin azumi aksara shahri sha'ban wato kwanaki mafi yawa na watan Sha'aban, fi kulli amin a kowace shekara haka ɗabi'ansa yake kun sa akwai masu wannan da wasu farkon zulhijja suke har zuwa ranar ah, arafa fahaza irin waɗannan mutanen mustasna an keɓance su banda su min azal hadis a cikin wannan hadisi fa yajuzu lahu su kam yana halarta a gare shi an ya suma mutum ya azumi idan kana yawmul isnain idan ranar litini ta faɗo a irin wannan rana wa huwa tasi litini ta zo amma kuma ta kasance ashirin da tara. min sha'ban na watan sha'ban yajuzu lahu ya halasta ga mutum a irin wannan lokaci an ya taqaddama ramadan da ya gabaci ramadana bi da azumin kwana daya aw maini ko kwana biyu illa an ghayyarahu ko illa anna ghayrahu la yajuzu lahu sai dai duk wanda ba sabawa yi da azumin alhamis da litini ba to shi wannan la na da gube halatta gare shi zalika yi wannan azumin ba li saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqaddimu shahra kada ku gabaci wannan wata bi yawmin da azumin kwana daya aw yawmayn ko kwana biyu thumma qala sai a gaban kusa da karshe muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi ku yi azumi idan kun ga jinjirin watan ramadan wa amrun minhu wannan ko umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wanda ba a so a saba mishi ai abin da yake nufi sumu ku yi azumi idan ra'aytum hilal ramadan in kun ga jinjirin watan ramadan sumu da ru'yatihi to ku dauki azumi wa aftiru haka nan ku ajiye azumi ku sha ruwa aidan har wa yau li'idil fitri na idil fitr sai ku sha ruwa ya zanto cewa kun yi kun ajiye azumi afsiru li ru'yatihi to a wannan lokaci sai ku sai ku sai ku buɗe baki ai wa idaru aitum hilal shawwal idan kuka ga watan shawwal ya shiga afsiru to ku aje azumi ku yi buɗe baki lil eid saboda ranar idi ta zo wa in gumma alaikum idan ya koyi a gare ku fa'uddu 30 to ku kirga wata cika 30 wata bai wuce kwana 30 ai abin nufi shine idan idan idza mana'akum min ru'yatil hilal ghaimun idan wani girgije ya hana ku ba ku ga wata ba au guba ko wata kura irin ana ta kura na hazo au guba shine kura kaman ko hazo ko suno haka kuma dai menene au ghairi dalika ko wani abu da ba mu ambata ba min al asbab daga cikin abin da ke iya rufa sama ya zamto ba a ba za a iya ganin jinjirin wata ba gumma alaikum ya koyi a gare ku an tarau hilal ramadan kuka kasa ganin watan ramadan au hilal shawwal kuka kasa ganin watan shawwal fa uddu 30 to ku kirga watan ya cika 30 uddu sha'ban 30 ku cika sha'ban ya cika 30 ku dauki azumin ramadan thumma uddu ramadan 30 sai ku cika shi ma watan ramadan ya cika 30 idan a cikin shi ne ba ku ga wata ba thumma aftiru daga nan kowa ya ajiye azumi ba a wuce haka ba irin na yan shi'a ba yan shi'a suna kuskure biyu mahaukata na farko ba ta azumi sai sun gani da idan mahaukata mana to annan sulasulan za mu zo babu ganin wata ai za ku ji haukan nasu ƙarara da rashin hankali su ba sai sun ga wata da idan su kuru-kuru sanda za su ga wata an riga an sha da su mu kam hamu yi nisa da caɓawa sakan biyar ko amina ɗan ta'adda ne na gane an fahimci wannan ko to sai na biyu shine su annan suwasu ya ce al'umma ta ba za ta taɓa gushewa cikin alkhairi ba matukan tana jinkirta buɗe baki a tana jinkirta sahur tana gaggauta buɗe baki ‘yan shi'a ba sa yin buɗe baki sai an kusa sallan isha'i kaga wannan ai mugun iri ne muku <laughs> da mun ji kiran sallah ci muke mu sha jama'a Allah ya sauƙaƙe mana ne eh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad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 وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفرهم بالماء والثلج والبرد